Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye a tushen FM na VOA Africa akan mita 102.50 da tashar sarauniya fara'a nomad da lord niya kana masu na'uran kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to su daddangwale voa hausa.com Masu saurare Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da sahabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji cewa masana a harkokin tsaro sun ce ba abin mamaki ba ne idan an ce an samu fara fata a cikin mayakan Boko Haram. Kana muna da rahoto a kan kiran da gwamnan jihar Adamawa ya yi. Na jama'a kar su sangarce na nasarar da aka samu na fatakan 'yan kungiyar Boko Haram. Har yanzu akwai sauran rana a kaba. shi ko tsohon gwamnan soja na jihar kaduna ya ce ba abin da ya haɗa shi da batun kuɗin makamai da ake taya maɗi a kansu za ku ji hujjarsa sai ra'ayoyin da ku masu aure kuka aiko mana da kuma ra'ayoyin da mutane suka bayyana game da koran 'yan boko haram din a dajin sambisa muna da labaran da suka ɗauke hankulan jaridun ƙasar jamhuriyar nijar amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum. Prime Minister Japan Shinzo Abe yana Pearl Harbor a jihar Hawaii da ke nan Amurka inda zai gana da shugaban na Amurka Barack Obama. Abe shi ne shugaban Japan na farko a cikin shekaru 65 da zai ziyarci sansanin sojin na Amurka da ke can wadda ya shiga tarihi. Fadar White House ta shugaban Amurka ta ce ziyarar da Mr. Abe yake yi za ta nuna irin kawance da ke akwai tsakanin kasashen biyu waɗanda a da abokan gaba ne. jiragen yakin japan sun kai hari kan sansanin mayakan amurka da ke yankin pacific din ranar 7 ga watan disamban shekara ta 1941 suka halaka fiye da sojoji 2,500 mataki da ya jefa amurkan cikin yakin duniya na biyu isra'ila tana ci gaba da yi wa amurka kakkausan suka dangane da shawarar da hukumomi a washington suka dauka na kin hawa kujerar naki kan kudurin da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya kaɗa kuri'a a kai wanda ya bukaci isra'ila ta daina gine-gine a yankunan 'yan sharawuri zauna a yankunan larabawa jakanan isra'ila a amurka ron dama ya zargi gwamnatin obama da haɗa baki da kan ƙasarsa kan wato kuri'ar da aka kada a makon jiya amurka wacce take da ikon hawa kurjiran naki a kwamitin sulhu ta ƙaurace wa jefa kuri'anta a ƙudurin na ranar juma'a wanda ya ba damar ƙudurin ya sami amincewa wanda shine irinsu na farko tun a shekarar 1979 wanda ya yi allah wadare da isra'ila kan manufofinta game da yankunan larabawa da ta mamaye a somalia kuma manoma sun ce mayakan sa kan alshabab suna auna hare-hare a kansu su kwace musu dabbobi manoma a yankunan Jubbalan da galmuduk sun ce mayakan sa kan na alshabab sannan a hankali suna kwace dabbobi daga wasu kabilu suna zargin kungiyar ta mayakan sa kan da matsa wasu kabilu da suke jin ba sa goyon bayan tsarin gwamnatin ta alshabab ma yaƙi da talauci ana ci gaba da yaƙi mako na biyu kenan a ƙauyukan da ke yammacin kismayo inda makiyaya suke ƙoƙarin kare dabbobin su an kashe fiye da mutane ashirin tun makon jiya kamar yadda jami'ai da ke yankin da ƙauyawa suka yi bayani labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc gwamnatin amurka ta fara tambayar baƙi daga ƙasashen waje da suke ziyara a ƙasar su bayyana kafar sada zumunta da suke amfani da ita a zaman wani yunkuri na gano waɗanda za su iya zama 'yan ta'adda to a makon jiya ne aka fara aiki da wannan shiri ko da shike ba tilas ba ne kuma jami'ai suka ce ba za su hana mutum shiga amurka ba domin ya ba da waɗannan bayanai matakin ya janyo suka daga wasu cibiyoyin amurka da ke kare 'yancin walwala da demokradiyya da kuma kamfanonin fasaha yanzu dai waɗanda ba sa buƙatar visa zuwa amurka su ne ake amfani da shirin a kansu hakanan masu kallamirin shirin suka ce ana iya amfani da shi wajen auna larabawa da musulmi wanda zai sa a rika musu bincike sosai wata tawaga da take wakiltan kamfanonin da suka hada da facebook da twitter da google kungiyar kamfanonin masu samar da intanet duk sun dage cewa matakin ya saba wa 'yancin magana india ta samu nasarar gwajin makami mai linzami mai cin dogon zango da ake kira agni v wadda zai yi afkawa cibiyoyi masu nisan fiye da kilomita dubu biyar wadda zai iya kai ga yankin arewacin china jiya litinin india ta yi gwajin makamin mai tsawon mita goma sha bakwai da, da rabi da nauyin tan hamsin wadda ake harbawa daga doron ƙasa an gudanar da gwajin ne daga wani tsibiri da ake kira abdul kalam ba nesa daga gabar ruwan jihar da ake kira odisha makamin ya cilla can wajajen ruwayen ƙasar australia ƙirar farko na wannan makami mai linzami da aka haɓaka cikin shekaru goma da suka wuce za a iya kai farmaki da su ko ina a cikin ƙasar pakistan makwabciyarta kuma abokiyar hamayyata kudancin na asiya kasashen biyu sun gwabza yaƙi har sau uku kuma a hali yanzu zaman ɗarɗar da tsakanin kasashen biyu ya yi tsanani ita ma pakistan tana da makamai masu linzami wani mai fashin baki kan harkokin tsaro ya ce makamai mai linzamin da ke cin dogon zango indiya ta kera shi ne da tunanin china a zuciyarta domin tana kallon ƙasar a zaman mai mata barazana. shugaban amurka barack obama ya ce yana kwarin gwiwa game da tsinkayarsa game da amurka kuma da zai iya sake yin takara da zai kada donald trump a zaben shugabancin kasar a hirar da yi da tsohon mai baya shawara david alexrod da aka sake jiya litinin shugaban na amurka ya ce ina da kwarin gwiwa kan manufofi da tsinkayar waɗanda idan na sake yin takara kuma na bayyana su ga amurkawa ina ganin zan iya shawo kan akasarin amurkawa su goyi bayan waɗannan manufofin labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari mu bude taskar rahotannin da batun wato fatan da aka ce an samu a dajin sambisa duk da yake kawo yanzu rundunar sojan najeriya bata ce uffan ba game da wannan batu amma masana harkokin tsaro sun ce wannan ba abin mamaki ba ne gasan mai na kai da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. wata majiya mai tushe ta tabbatar da cewar an cafke wani farar fata cikin mayakan na Boko Haram. Na tambayi hafsan sojan Najeriya mai ritaya da ke zama tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin Kano da Benue. Kanar Aminu Isa Kwantagora ko yana jin akwai yiwuwar samun farar fata cikin mayakan na Boko Haram? Ba ka ji ana cewa sojan haya inda za ka biya za ka samu kowane kalan mutum da zai maka yaki ba bakon abu bane a yaki wai cewa an dau a wajen yakin da bai kamata a kai shi shi yake kira masu nare din ina. sojan haya in ka biya shi ko ina ne zai dauki bindiga je yaki to amma duba da yanda yankin arewa maso gabas yake kana ga abin da bai yiwa eh. sama kadin me zai hana me zai hana ba zai shigo ta libya ba ba zai shigo ta chad ba Kasan libya fa yanzu ba zaman lafiya in ji tsoro na din kenan Inda wa an samu lafiya libya mali ba A yanzu arewacin najeriya na cikin za mu zauna ne cikin dari dari saboda makamai na yawo da yawa sojan haya na yawo da yawa Dr. Bawa Abdullahi Wase, kwararre ne kan sha'anin tsaro a Najeriya. A tarihin tashin tashina na duniya gaba ɗaya akan samu hannun waɗanda ake kiran su mercenary wadda su dama kuma inda fitinan ciki za su bi su nuna cewa za su iya koyar dabarun yaki za su iya koyar da yadda ake amfani da makamai kamar yadda kuma duk duniya aka gani irin makaman da su waɗannan ke ta amfani da shi a wannan an san babu ɗaya daga cikin shi da ake kirawa a Najeriya dole ne kuma za a samu irin waɗannan zo suna koya musu in ko haka ne ya zama cewa Gawar nan ya yi tonon fili ne wadda na san jami'an tsaro ba za su so su faɗi filla-filla ba don dalili na farin farko bincike zai samu ko da akwai hannun wasu suke wasu bangare na biyu kuma domin su samu sassala a kasashen da waɗannan suka fito. Tsohon Hafsa a hukumar leken asirin sojan Najeriya Aliko Yan Rashid Harun ya ce wannan batu ka iya faruwa. Zai zamanto gaskiya ko kwaranta da influence da wasu mutane a waje ya kamata a duba shin wannan mutumin daga ina yake daga wace ƙasa yake ta ina ya shigo me ya zo yi wannan abun da ya daure mutane kai. Kawo yanzu gwamnatin Najeriya da ma rundunar sojin ƙasar sun ki cewa komai akan batun. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Najeriya. To kafin mu ci gaba a shakata da wannan. kashe gwangwanin maza

daga batun farar fatan da aka samu a dajin sambisa sai kuma kiran da gwamnan jihar adamawa santa jibril bindo ya yi na cewa jama'a na da rawar da za su taka a harkar tsaro ko bayan nasarar koren 'yan boko haram gwamnan yana wannan ya ba da wannan sako ne a sakon da ya aike da shi a wajen bikin saukar karatu da aka yi a mobi ga ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton ولقد wasu kenan da suka shiga gasar katon alkurani mai tsarki karo na 31 a jihar adamawa inda a bana aka gudanar da gasar a garin mobi a wani yunkuri na tabbatar da cewa yanzu hankula sun kwanta a yankin da a baya zama cibiyar mulkin yan boko haram a arewacin jihar adamawa wato madinatul islam yayin da ya rufe gasar katon alkur'ani mai martaba sakin mobilam da abubakar isa amadu ya mako alakanta rashin aikin yi da kuma tumasanci da zama kan da garke matsalolin Najeriya ke fama da su batun da ya ce fa dole ne a tashi tsaye. Mu haɗa karatun Alkur'ani da rike sana'o'i don dogara da kai. Rashin aiki da tumasanci ba abin da zai haifa mana sai fitina da koma baya. Don Allah mu koya iyalinmu karatu Alkur'ani da sana'a. Mu yi fatauci, mu yi saƙa, mu yi ƙira, mu koyi kwamfuta, mu koyi gini da kafinta da makaniki ko da wani irin sana'a. Zaman banza ba shi da amfani. Mu kuma ba da himma wajen neman ilimi zamani don mu zama al'umma wanda za ta dace da wannan zamani kasa ba ta ci gaba sai da ilimi adamu ahmad umar da ke zama shugaban kwamitin shirya gasar katun ya ce an shirya gasar ne domin zabar da ɗalibai sani hakikanin kantarwa addini ba wai don cin mota da gida ba. Shi musabaka ba samun nan ba shine wani abu a'a karatun alkur'ani da kuma ingiza su yaran su yi karatun alkur'ani shine makasudinmu. mu. Shi kuwa jawabinsa gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bindo Umaru jibrila wanda kwamishinan harkokin yaran labarai da tsare-tsare Amos a wakilta. Gwamnan ya ce abin farin ciki ne ma da a bana aka gudanar da wannan gasa a yankin Mobi to amma kuma ya ma shawarci al'ummomin da su koma yankunan su da kwato ne da su kula kasancewar yanzu akwai rahotanni da ke cewa mayakan boko haram da suka gudo daga dajin sambisa sun fantsama cikin al'umma kar mu ga kaman don an kau da wayannan yan boko haram an shiga sambisa an fatattake su mu ga kaman ko mun tsira har yanzu da sauran jan aiki makwabtanmu alal misali yan uwanmu da suke ta fannin madagali da micika din nan wadda suke da iyaka da sambisa mu sani cewa idan aka fatattaki mutanen nan a sambisa za su fantsama cikin garrukanmu ne don allah don annabi idan ka ga mu mutum wanda zai cuci ƙasar nan ka gaya wa hukuma ka gaya wa al'umma ka haɗa kai da jami'an tsaro har yanzu ba mu tsira ba sai an gama fatattakan su gaba ɗaya mun kwace ƙasar mu sannan kuma mu sake haɗa kai mu tabbatar cewa mun kori duka wayannan miyagu harkar tsaro harkar mu ce gaba ɗaya ba na mutum ɗaya ba ba gwamnati kaɗai ba ba soja kawai ba ba 'yan sanda kawai ba ba sarakuna kawai ba wallahi tallahi billahi lazillah huwa harkar tsaro harkar mu ne gaba ɗaya To koya waɗanda suka lashe gasar a bana ke ji? Ji daɗi sosai, na ji daɗi sosai. Wannan rana shine tat ina fata shine yanzu in naje national insha Allah yanzu face kuma in je Saudi yanzu face. Gaskiya na ji daɗi sosai kuma na gode wa malami na. Farin cikin ba zai iya misaltuwa a yau ba don a gaskiya ban yi zaton haka ba zai faru ba gaskiya. Ya yanzu ne na fara shiga izu 60 da tafsiri shekarar nan na fara. San na yi da wanda suka yi shekara da shekaru suna yi kuma Allah ne kawai ya bani nasara. Na gode mishi su kuma na san duk ma cewa da ne. An dai gudanar da addu'oi na musamman da kuma karatukan alkur'ani mai tsarki domin samun zaman lafiya a jihar adama da ma najeriya ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya To yanzu kuma sai batun yaƙi da cin hanci da rashawa wanda tsohon gwamnan sojan jihar Kaduna Brigadier Lawal Jafar Isa ya ce ƙaƙi aka yi masa na danganta shi da kuɗin makamai. Ga Nasir Adamu ya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. daidai wannan lokacin wasu kafafen labarun najeriya suka dawo da batun na hannun daman shugaba buhari wato brigadier janar lawal jafaru isa mai ritaya da nuna koma dai mai za a ce hukumar efcc ta hukunta shi kan zargin amsar wasu kuɗi daga tsohon mai bada shawara kan tsaro kanar sambo da suki kazalika labarin ya nuna jafaru isa ya dawo da naira miliyan 170 da aka nema a gunsa cikin kuɗin makamai da ake magana da ake karbowa musamman ma daga jami'an tsohuwar gwamnatin jonathan da adadin su ya kai dala biliyan biyu da miliyan 422 haka nan an kawo labarin batun rashin lafiya ne zai taka rawa wajen gurfanar da janar Jafaru Isa gaban kotu ko ko a'a. Muryar Amurka ce ta fara bada labarin kama Jafaru Isa da hakan ya sanya na buga mukaddashin shugaban EFCC Ibrahim Magoya kan wannan labarin inda ya ce sam labarin ba daga wajen su ya fito ba. A ba da gojin bane gaskiya. Why do we have to single him out? Inda gojin mun ya za mu single him nashi out. Eh, wannan ya nuna dai maganar kawai wayan su ne suke yada gare da yi kawai. Za mu yi shi statement a Azantawa ta wayar tarho janar Isa ya ce tabbas ya dawo da waɗannan kuɗi naira miliyan 170 kuma ya karɓe su ne daga daga suki don saya masa gida amma ba abun da ya haɗa waɗannan kuɗi da batun makamai. Duk wanda san tarihi na aka lokacin da son aiki na a ƙarfin soja har na kai inda na kai na kuma rike mutane daban-daban na yi na yi aiki a wajen duniya na yi aiki wajen da daban ba inda aka tafi samu na da cin amana ƙasa na yi mamaki kuma irin wannan haka aka yi mun ma a farkon shekarar nan aka yi mun ƙari aka aka nema ɓatan suna bayan ko babu gaskiya wani al'amari su wannan ko lokacin kuma sai kuma gashin kuma da irinsa babu wani kuɗi zawo da shi ya lasisi a wannan lokaci daman kuɗi da aka ba na siyan gida na gidan a safe house wanda na ake yin security kuma ba a samu gidan ba ma ba siya ba wannan kuɗi kuma na da su kuma ba laifi ba ne ba kuma in ka yi sun tabbatar da ba laifi ba kuma da na akan ka'ida yake to ban san yadda suka samu wannan labarin ba. kai a gari kan me yasa ake fito da labarai irin wannan game da kai. komai nawa na danganta shi ga ubangiji domin shi ne ne amma su da dai cewar suna da addini lau musulunci ne kuma wani ne Ba ba fi da wannan tawakalin ko kaɗan ta inda kawai za su da shi ne ta neman su bata su ko shi ne shi ko shi ne su karfi. shin shugaba buhari zai garan bawula gwamnatin tasa ko kuma zai ci gaba da tafiya da tsohuwar zuma ko ta wani bangare dai akwai abun dubawa musamman ma rashin amincewa da tantance mago ya zama cikakken shugaban hukumar yaƙi da cin hancin nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya. Za mu rufe taskan rahotannin namu da ra'ayin jama'a game da nasarar da sojojin Najeriya suka samu ne na kakaɓe 'yan ƙungiyar Boko Haram. Mustapha Nasir Batsari, ja mu je. 'Yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayinsu a kan sanarwar rundunar sojin Najeriya na samun nasarar shiga dajin Sambisa, tare ma da kamo 'yan ƙungiyar Boko Haram da dama. Tsohon mataimakin shugaban 'yan sandan Najeriya, Sanata Nuhu Aliyu, ya ce wannan babban nasara ce ga 'yan Najeriya. dole ne mu yau shugaban ƙasa muna mu taya shi na farko dai a lokacin shi ne aka sami shiga cikin wannan daji aka tarwatsa su tun lokacin da aka kwashe waɗannan 'yan mata fiye da 200 aka ce an shiga da su cikin wannan daji to abin alhamdulillah mun gode Allah ɗan kishin ƙasa wanda ya san abin da soja aikin soja yake zai munna da yadda suka daure Malami a sashen koyar da larabci a kwalejin horon malamai da ke Kwantagora Dr. Muhammad Imam ya ce wannan nasara babbar abin farin ciki ne a daidai wannan lokaci. Wanda a gaskiya duk mai hankali mai tunani mai son wannan ƙasa ta Najeriya wajibi ne ya yi murna a cikin rayuwarsa kuma ya bayyana da farin cikinsa gwargwadon abin da zai iya bayyanawa. Wannan gaskiya ci gaba ne kwarai gwamnati dama farkon abin da ta auna shine cewa yana daga cikin ajandodinta tabbatar da zaman lafiya a wannan ƙasa. Nasarar shiga dajin Sambisan dai na zuwa ne a daidai lokacin kammala aikin ba da horo ga 'yan agajin izala a garin Gombe. Injiniya Mustapha Imam shine shugaban 'yan agajin ga abin da yake cewa ta wayar salula. Sojojin Najeriya hmm. dukkan abubuwan da suke yi aiki ne waɗanda yake ya shafi kasa. 'yan ƙasa ne mu ma muna tare da su su suna can daji ne suna fama da waɗannan mutane 'yan boko haram mu muna gida muna nan muna fama muna bin su da addu'o'i da sauran dukkan abubuwan da ya cancanta a bada gudunmawa dangane da su don a samu nasara Bayanai dai sun nuna cewa sojojin sun ceto jama'a da dama daga 'yan kungiyar ta Boko Haram a cikin dajin na Sambisa. Sheikh Abdullahi Balalau ya ce akwai buƙatar kulawa ta musamman ga yankin jihohin Arewa maso gabashin Najeriya da ƙungiyar ta Boko Haram ta ɗaiɗaita. A mai da hankali wurin farfaɗo da rayuwarsu a cire musu tsoro. ya zamanto wannan eh, fashe-fashen bama mai da duk tashin hankali babu shi a ƙara gina eh, ainihin wato eh, garuruwarsu sannan a sanya musu wato a cikin zukatansu su ji cewa lallai akwai gwamnati sannan makarantunsu da a yi ƙoƙari a tabbatar da cewa 'ya'yansu sun koma karatu. mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya To a gaida Mustapha, yanzu kuma mun zo ga labaran da suka ɗauke hankulan jaridun jamhuriyar Nijar. tare da Sulaiman Barma. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Laru de l'Histoire wacce ta rawaito cewa kasar Nijar ta yi nasarar dakile barayin hanyoyin da bakin haure 'yan kasashen Afirka ta yamma ke amfani da su don shiga nafiyar Turai. Yawan bakin hauren da suka ratsa Nijar ya ragu daga dubu saba'in a watan Mayun 2016 zuwa 1,500 a watan Nuwamban da ya gabata, lamarin da ya faranta ran shugabannin tarayyar Turai har ta kai su ga karrama hukumomin Nijar a yayin taron da aka yi a ranar 15 ga watan Disamba a birnin Brussels, in ji jaridar La Rue de l'Histoire, yayin da jaridar Le Courrier yake cewa an bankaɗo wata ƙungiyar masu safarar bindigogi da ke hada-hada tsakanin ƙasar Belgium zuwa Libya. bayan da 'yan sandan na belgium suka kaddamar da bincike a kan ayyukan wasu waɗanda ake zargi da halitta kudaden haram jaridar wacce ta ɗauko tushen wannan labari daga wani labarin da kamfanin afp ya ruwaito ta ci gaba da cewa ci gaban bincike ya ritsa da wani ɗan ƙasar belgium sannan an tabbatar da samun hannun wasu kamfanonin da ke da mazauni a ƙasar amurka da haɗaɗɗiyar daular larabawa da belgium har ma da nishar a wannan haraka in wacce ke cewa ci gaban bincike zai fayyace sunan wannan kamfani a nan gaba kaɗan jaridar lebanon na cewa ƙasar amurka ta gwada wa duniya cewa dole ne a fidda son rai idan ana son cin nasarar yaƙi da cin hanci bisa la'akari da abin da ya faru da tsohon ministan ma'adanan ƙasar gine mahmud cham wanda aka cafke lokacin da yake ƙoƙarin tserewa daga birnin new york a ranar 15 ga watan disamba saboda tuhumar da yake fuskanta a kan yunkurin halitta kudaden haram game da wasu miliyan 8.9 na dalar amurka da wasu 'yan kasar china suka zuba masa a asusun da ya bude da sunan bogi a wani bankin kasar japan lokacin da yake rike da mukamin minista domin ya ba su kwangila jaridar ta ce duk da yake muhammad cham ya samu takardar zama dan kasar amurka wannan bai hana masa shiga hannun hukuma ba abinda idan da kasashen afirka irin su niger waɗanda cin hanci ya yi wa katutu za su yi koyi da shi zai ba su damar murkushe cin hanci in ji levanama jaridar le republican ta bayyana cewa hare-haren ta'addancin da aka kwara fuskanta a wannan wata na disamba da ke daidai da lokutan sallolin ƙarshen shekara wani abu ne da ya kamata su zame wa ƙasar niger ishara domin a cewar jaridar babban gurin 'yan ta'adda shine a hallakar da mutane kawai domin haddasa rikicin addini tsakanin kasashen duniya saboda haka ya zame wa ƙasar nijar wajibi ta tsaurara matakan sa ido ta yadda ko da kuda ya motsa ana ganinsa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar to a gaida sule yanzu kuma mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko muna Assalamu alaikum murya Amurka mai magana Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya da Allah don annabi murya Amurka ina so in bayyana ra'ayina a bisa wasu sababbin gogaggun 'yan 419 a yanzu da suke musamman a Najeriya. don haka nake so ku bayyana domin jama'a su gane mutane ne musamman za su turo maka text ce central bank ya rufe maka akawun ɗinka ba ka nan ba kuma ka kira kana kira za su daga su ce bbm ɗinka ce ta lalace saboda haka ka ba su lambar ka ta atm ka kuma ba su hayyau bbm lambar ka musamman kana ɗaga zai ce maka kwastoma ne daga central bank kwastoma kiya ne daga central bank saboda haka da ka ba su lamba ta bbm da kuma eh, password ɗinka na atm shi ke nan daga nan za su sace maka kuɗinka a banki to ina kira ga boa do allah do annabi ku bayyana domin jama'a su gane yanzu wannan sarar suna tsananin yin ta wallahi kuma suna sace wa mutane kuɗi tare da fatan jama'a za su gane kuma su tona masa asiri na gone daga mai magana musa shehu tare daga jihar yobe a tarayyar najeriya a yau zan faɗi ra'ayina ne akan yadda mutane suka ɗauki al'amarin duniya ita ta san ba sa koma ga da kuwa. wasu wasu duniya tamkar da ta san ita duniya ne ita ce gidan sama sai ka ga a cikin faɗin duniya mutane suna ta mu a kan gidaje da wasu kuwa a kan abu ƙasa ka zo ka tarar da shi amma tana ta mai magana aminu mai kafe unguwar galadima gora ta jihar nejan najeriya inkiya ta kalma karamin hukumar mulki ta illela a cikin jihar sokoto ra'ayi shi shine bisa ga sojojin najeriya da sun kai kokarin da har suka kakkaɓe kungiyar boko haram daga dajin sandisa lalle sun yi rawar gani saura da ni magana 'yan matan tibok shi kuma ba mu san inda an kasa gaba ba ko suna can tare yan boko haramun din zobezin sun tura su gaba ɗaya sun kore su ko ya aka yi ba mu da cikakken bayani akan waɗannan 'yan mata To ma da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. Minister Japan Shinzo Abe yana Pearl Harbor a Hawaii inda zai gana da shugaban Amurka Barack Obama. Abe shine shugaban Japan na farko a cikin shekaru 65 da zai ziyarci sansanin sojin na Amurka da ke can wadda shiga tarihi. fadar white house ta shugaban amurka ta ce ziyarar da mr abe yake yi za ta nuna irin kawance da ke akwai tsakanin kasashen biyu waɗanda a da abokan gaba ne jiragen yakin japan sun farwa sansanin mayakan amurka da ke yankin pacific ranar bakwai ga watan disamba 1941 suka kashe fiye da sojoji 2500 Isra'ila tana ci gaba da yi wa Amurka kakkausar suka dangane da shawarar da hukumomi a Washington suka yanke na hawa kujerar naƙi kan kudirin da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ƙara ƙuri'a kai wadda ya buƙaci Isra'ilan ta daina ayyukan gine-gine a yankunan 'yan share wuri zauna na yankunan Larabawa. jakadan amurka wato jakadan isra'ila na amurka ron dama ya zargi gwamnatin obama da haɗa baki kan kasarsa kan ƙuri'ar da aka kaɗa a makon jiya a somaliya manoma sun ce mayakan al-shabab suna auna hare-hare a kansu kuma su sace musu dabbobi manoma a yankunan jubbalan da galmudug sun ce mayakan sa kan na al-shabab sannan a hankali suna kwace dabbobi daga wasu kabilu suna zargin kungiyar ta mayakan sa kai da matsa wasu kabilu da suke jin basa goyon bayan tsarin gwamnatin ta al-shabab mai yaƙi da ta Alauci. Ana ci gaba da yaƙi mako na biyu kenan a ƙauyuka da ke yammacin Kismayo inda makiyaya suke ƙoƙarin kare dabbobin su kuma an kashe mutane fiye da ashirin. Gwamnatin Amurka ta fara tambayar baƙi daga ƙasashen waje da suke ziyarar ƙasar su bayyana kafar sada zumunta da suke amfani da ita a zaman wani yunkuri na gano waɗanda za su iya zama 'yan ta'adda. To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da la'asariya ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi sahabu Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa da Solomon Abu wanda ya bada umarni da injiniyan mu Charles Hall. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima